zo na kai tsaye da wannan ya yi tambaya cewa wani ne yake tafiya a babur sai ya buge wani da ya buge shi ya faɗi a kan hanya bai mutu ba sai wasu kuma masu mota suka zo suka take shi sai ya mutu don haka ya za a yi ah, da wanda ya buge shi a farko da wanda ya buge shi na biyu idan dukansu sun cika abin da muka faɗa na ka'idojin da ke sa a ce mutum ya yi kisan ganganci to dukansu akwai kafara a kansu abinda ya kamata a fahimta shine kafara tana iya hawa kan mutum ɗari ko sama da haka kamar yadda kisan ramu ko yana iya hawa kan mutum da yawa idan kuka taru ko kashe mutum duk za a kashe ku ko to haka kuma in kuka taru kuka yi kuskure dukan ku ka fara tana kanku ba za a ce a kan mutum ɗaya kaɗai ba ko wanda shi ya ƙarasa shi idan wannan abin da muka faɗa na ƙa'idoji nan ku tsaya ku fahimce su sosai suna aiki ne ba kawai akan maganar kitan hatsarin mota ba sun shiga abubuwa da yawa aikin likitanci wanda shi yake da alaka kai tsaye da rayukan mutane shi ma duk wannan abin da muka faɗan na haka ne a cikin aikin likitanci akwai ka'idoji da ethics ɗin aikin mutum ya zama ya san aikin ya ƙware sannan kuma ya san ethics ɗin da ya kamata a kula da shi a abubuwa kaza da kaza kaga waɗannan sanin waɗannan ƙa'idojin su suke daidai da kamar magana akan sanin ƙa'idojin tuki ƙwarewa akan likitanci ko jinya ɗin shi kuma yana daidai da ƙwarewa akan iya tuki haka duk mutumin da muka ce an ɗauke masa liability a kisa na tuki to idan irin haka ne an ɗauke masa a wajen jinya duk mutumin da muka ce za a ɗora masa liability kisa a wajen hatsarin abun hawa to shi ma za a ɗora masa kan wanda ya shafi jinya ina fata kuma ai duk kun gane ka'idojin kana iya sake saurara ka ji duka yadda zabitin suke sai ka ga wanne ne wanda ya shafe ka abu na gaba shine idan mutumin da ya buge shi da babur bai cika ka'idojin da zai sa a ce mun an yafe masa ba ya buge shi ne ta kuskuren da bai cika wannan abin da za a yafe masa ba sai waɗansu kuma suka zo suka take shi inda ba don ya buge shi ba za su take shi Ke shi sa su kuma waye kashe shi su suka sa shi zaka dukkan dukansu suna ciki ku fahimci wannan da kyau shi sa nake ce muku wanda ya danna hall sai razani wani ya zo ya faɗi ana fahimta sai ya wani ya zai faɗi sai wani ya buge shi ai kaga ba shi ya karisa shi ba amma duka su ma za su yana daidai da wannan ballantana wanda ya buge ma da hannu eh ba na gama faɗa ba a cikin karatu alabi na gama faɗa ai kai kuwa na gama faɗa a cikin karatu ka tsaya ka sake saurara a ce maka wasu malamai sun ce haka amma ban wani hawa ba na bari sai mutum ya ƙara bincike yana eh. eh. za mu zo babin shi aya, ake yin kisa babu ilwa shi ne babin da zai zo gaba kuma an zo kisa wa mutum ya ka'idojin da suke wannan zaka zo ka ji karkar karkar gaggawa sala yana nan wani wani wani yana zana akwai kuma a da muka fara koyar duka shigo to duk ba ta nufi ga mun yi bayani ba mai amfani duk wannan awa ɗaya da nayi ina magana to bari ya bari su baka amsa ka ji da kyau ka gane cewa na riga na faɗi wannan ya ce mutum ne yana tuki yana cikin tafiya kuma ya cika ka'idar tuki kuma ya iya mota haka ne sai ga mai tirela ya zo obatakin sai zo ta gabansa sai rasa yadda zai yi sai ya razana sai koma shoulder yana fita ya sauka ƙasa sai je buge wani yaro sai yaron ya mutu a cikin karatun da na yi yanzu na faɗa amsar wannan ko ban faɗa ba na faɗa ba na mai baka gane yawwa very good shi ne inda tambayar ka za ta yi amfani shi wanda ya yi haka ya je buge yaron kuna fahimta ta akwai haƙƙi a kansa babu mai tirelan da ya yi wannan overtaking din shine yanzu za mu bincika shi ma a inda ya halatta a yi overtaking ne ku gane wannan da kyau idan overtaking ɗinka ka yi shi ba inda ya dace ba sai wani ya je buge wani kai ne ba za ka yi ka fara ba shi ba shi ne inda tambayar da take da amfani shi wanda ya shigo idan ya zo yin abin da bai dace ba sai wani ya je ya yi kisa kamar kai ne ka ɗauki sanda ka kwaɗa wa wani waye kisar kai ne ko sandar ku gane da kyau in na ɗauke ka ina da ƙarfi sai na rike ka sai na ɗauke ka sai ka zama bulala sai na rage wani sai ya mutu waye kisan wanda ya rage shi ne don haka da kai da sanda duka ɗaya ne mutumin da kara zane shi ya je kashe wani kamar sanda ce ka kwada wani shi wannan bai da niyyar yi ka kuma kasa shi ya yi dole kamar da sanda ba ta da niyyar yi in ka zo ka kama wannan mutum wanda shi ne ya je kaɗe bayan yana ƙoƙarin kaucewa mutuwa na shi kansa ko yana ƙoƙarin kar ya kaɗe wani sai wani kuma ya je ya mutu alhali wani ne ya jawo haka an fahimta sai ta kana ƙoƙarin shi wannan shi ya kita shi za ka kama to ai kamar katako ne da shi da kusa an zo an kawo kusa an sa an kawo guduma ana ratsawa yana yana shiga cikin cikin katakon katakon kuma yana cewa kusa haba wani wata irin mugunta ce kusa ya zata yi da aka ba wannan zaka ne in katako yana so a daina dukan sa wai kamata yi magana kuma wanka binta haka wancan mutumin za a nema yana daga cikin amfanin karatu ku tsaya ku nutsu da nake cewa shine mutum yana iya zama ya jawo kisa shi bai sani ba ya tafi abin abinsa amma haƙƙi yana kanka duk wanda ya jawo sanadiyar da aka yi haka wani ya tambaye ni kwanan nan a nan bauchi an yi wani hatsari wani ya zo ya yi wani mummunan lodi kuma ya ɗora taya a sama irin wannan mummunan lodin da ake wanda mun ce yana daga cikin abin da zai iya dawa a ce akwai liability a kanka Ya yi irin wannan ba abin da ya dame shi sai tayar da ya dora a saman sai ta zamo kaga ku taya misali da rim ɗinta a jiki ya kamata a dora ta a sama haka kawai kowa ya san cewa tana da haɗari sai ta zamo ta faɗi akan hanya shi kuma wannan direban ya zo sai ga taya kaga dole ya kauce ana fahimta sai ya kauce kaucewarta sai ta sa wani shi kuma yana zuwa da mota an gane sai wancan ɗin shi kuma sai razana shi ma ana fahimta shi wannan ya kauce wannan shi kuma kaucewarsa sai je hanyar wancan mutum sai wancan mutumin sai zo kaucewa sai je da tayar ko kuma je da wuri sai ya je aka yi aka je aka mutu. kuna fahimta waye da liability yanzu anan? Ɗan can na mutum na farko wannan mutum da ya kauce wanda shi ya razani wanda ya je ya yi ai ba da gangan ya razane shi ba Zaka ko da shi ya je ya buge shi ya kashe shi ba shi za a kama ba ballantana ya razane shi ne kaɗai. ku gane magana ana ɗauko abu tun daga tushe ne galibi in aka yi hatsari akwai mutumin da ya kamata a kama amma mutane duk ba shi suke duba ba Allah ya samu dace na an ce a sake har yanzu ba ku tara kuɗin masu kamara ba a sake sai an cika na'am na dan ji mana da farko na Mm-hmm. Mm-hmm. mm hmm mm hmm yi dole a biya biya kawai wannan mutane suka zama ba za a iya ba kamar yanzu misali a yanda ake galibi idan an ce za a bi ta shari'a da sauransu ba dole bane ka iya ka iya wini tunda galibi shari'ar kisa da in har kana so ya tabbata to yawanci ba ta shari'ar musulunci bane idan har kana so a yi din a zarkar galibi shari'ar musulunci ba ta iya yin kisa ko da sun zarkar ma ba dole bane a iya aiki da shi kamar aka je conventional court shi ko mutum ya je ya dauki lauya gwagwadon zakin baki ne ana iya zuwa a je a yi amma ba a kama mutum ba ana iya samu da yawa ɗin ga an kama ai kun ji da yawa wanda aka yi irin wannan amma yana iya wa kuma a je a sha to amma kai ka san kai ka kashe da gangan kuma aka je aka yi ko ɗan uwanka sun sani amma aka ce kawai a dai san yadda za a yi a kautar da magana aka je aka yi kauce to wannan kai sai ka dawo daga baya tunda ka san tsakanin da ka da Allah yadda za a yi ka buge su a shari'a ka fi su kuɗi an ji to sai ka dawo ka zo ka same su ka ce ƙwada bayan ya riga ya mutu in kuma na yi hankali a madadin wannan mai sulhu mana biya diya to in ka jawo ra'ayinsu suka yarda aka karɓi diyar shi kenan ya halatta ana fahimta mutum ya barantar da kansa in mutum baya da shi ba zai iya ba ko kamar yadda ka ce yaron karamin yaro ne ko ya yi hauka to ɗan uwansa sai su je su biya abin da ya kamata kenan ko kuma a je a same su su je su yafe yanda aka saba amma in dai ba a yafe ba fa wallahi aka je kiyama akwai wani abu sannan kuma in aka sa mutum ne ya yafe ba da niyyarsa ba kawai saboda ya ga ba halin yafe wanda sai ya yafe don ba ku biya a nan ba za ku biya a lahira to ka gani so wannan wallahi in ba a biya a nan duniya ba wallahi sai an biya kiyama sai an biya a lahira in ba a biya a nan duniya ba sai an biya a kiyama Allah ya kiyaye kaga ya ce shi ɗansa ne ma aka yi haka ɗansa da cikin sa aka yi irin wannan Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye na'am dukkan su ne azumi da har guda ya yi ganganci ko kuma ya je kun shi ne suna da dukkan motar aka mutu taron su goma sha wannan tambayar tana da muhimmanci da na barta sai can gaba ne amma in mun zo darasi na gaba ku tuna mu faɗa kan maganar idan mutum ya kashe mutum sama da ɗaya ya hukuncin yake kowane ɗan adam yana zaman kansa ne ku faɗa in tsaye shi a cikin karatu la taziru waziratun wizra ka kashe mutum biyu in ka yi kafarar ɗaya ka'ima na farko ne wanda aka fara zane ransa so na ɗaya ba yanda za a ya ce ka yi na mutum ɗaya kuma ce ka gama kowane rai yana zaman kansa ne malaman fiki kaf sun yi ijma'i akan wannan malaman zamani ne aka samu waɗansu suka ɗan suke gani cewa za a iya haɗa su a ce guda ɗaya kamar kai ne in ka kashe mutum goma da ganganci ai kashewa ɗaya kaɗai za a maka kamar wannan kaga bai kamata ba wannan kiyasin ko kaɗan a cikin babi a fikihu ko dukkan malamai abin da suka ce magabata shine kowace rai tana zaman kanta ne in kana tuka jirgin sama waɗannan abubuwan da muka yi faɗan nan duka suka tabbata ka kashe mutum ɗari uku ta hanyar gangancinka ta hanyar wani abun da ya zama za a ɗora maka liability to lallai sai ka yi fara mutum ɗari uku yaya za ka yi kai kasan da za ka yi yawwa malamai suka ce mutumin da yake da irin wannan Shi ma dama fara ba a ce mata alal faur wai dole ka fara yau ba suka bari daidai lokacin da kaga ka iya don kai ma wala fusa ku kar ka je garin garin neman ran wani kuma kai ma a za samu laka ran kai ma ka mutu sai ka je ka samu lokacin da kaga ka iya azumi sai ka yi na mutum daya ka gama ka dan huta sai ka sake dauko na wani ka gama ka huta kana ta yi har ka mutu kana fahimta idan ka mutu ka je wurin Allah to Allah maɗaukakin sarki ya tambaye ka kaga kai kuma kana da hujja cewa inda kana da rai da ka yi amma Allah ne ya ɗauki ranka to wannan shi Allah zai yafe maka haka kuma akwai diya a kanka baka gama biya ba sai ka mutu kaga wannan ma duk Allah ba zai kama ka ba ana fahimta azumi yana kanka za ka biya na Ramadan kana kokarin biya sai ka mutu wannan zuwa Allah ba zai kama ka ba tunda ai ba kai ka so ka mutu ba an fahimta to kaga karatu ya kare kenan mun gode ma Allah an yi cewa fadi ya iya hmm. wannan zamanin akwai bukatar bayani a kan waye direban da ya jiya. Hmm. saboda inda za a bice ka cikin masallacin da yawan laifin sun muhalli a ce mutum ya je makaranta telegraphic school aka yi tafi aka bashi hmm. wannan garkon mutum ya koya a kan wani za ce ya iya koko sai da ya cewa ya bi hanyar da ya kamata ce ya koya sannan za a ce wannan ya yi kyau abubuwa guda biyu ne ya ce maganar iyawa wani irin iyawa ne iyawa a hukumance ko kuma iyawa a al'adance ka gani ya danganta na farko dai iyawa a zahiri don akwai wanda a hukumance ya iya amma bai iya ba haka ne yawwa wanda a hukumance yana da latin din yana da komi amma bai iya ba akwai kuma wanda ya iya amma wurin hukumar bai iya ba saboda bai da shi to ana bukatar duka biyu dole ne ka zama cewa ka iya ƙasashe da yawa kamar yadda aka sani ku yan waje kun sani cewa ba ma za ka zo maganar ma ka fara neman lasin bai dai ka je wajen hukuma ta ita ta san ka koya din kuma ita ta tura ka makarantar da za ka koya kuma aka zo tura certificate din ka iya ba ita za a tura ba wata yadda za a baka ba sai a ce ta ka iya sannan ta baka lasin kuma ita ce za ta sa maka lana cewa in ba ka gama iyawa ba don haka a kula amma mu yanzu kai da kanka ne ka ɗora lanan <laughs> da sauransu to idan aka samu irin wannan na farko mutum ya zama ya iya na asali tukun gaskiya dole mutum ya zama ya iya na asali salamu na biyu shine su malamai gaskiya galibi da yake malamai suna magana akan abi doka a zama waye ne to ya zama a hukumance maka iya baka gaskiya ya kamata duk wanda zai tuki domin tsoron irin wannan katta taso ya zama kana da driver's license wanda yake wato asalin jinin ba kawai ka sa a je a maka a saya maka ba kuma ba irin wanda za a yi ta bayan fage ba ya zama jinin ne me yasa za ka iya ka ɗauka da wanda safin ka kai awon ka ba matsala amma inda za ka zo ka jawo matsala fa shine irin wannan maganar ka je a samu hatsari yanzu a hukumancen aka baka karɓi farko abin da za fara yi in kai hatsari shi da ce ina lasin ɗinka ko farko abin da za fara tambaya idan lasin ɗinka ka san ba ba ne ba za ka yi daga miƙa ba kuma a hukumance ka san za a ce ka yi laifi ni kuma ka san zaka tambaye ni duk inda hukuma ta ce ina gurin saboda haka saboda ba zan mu yadda mutane su zama haka kawai yanda ka ga dama ka rike doka da hannunka ba don haka dole ne ni a fahimta ta mutum ya zama yana da certified license wanda a hukumance wannan license din janin ne in dai har ba ka so ka shiga liability a hukumance da kuma a wurin Allah abin da ya sa na ce a wurin Allah shine idan mutum ya zama ya yi kisan gangancin da za a kashe shi waye zai yi kisan ina ce hukuma ce duk abin da muke faɗa nan fa ƙarshe in mun ce sai an yi nan ƙarshe mai hukumar ne za mu mayar ko haka hukumar ta ce tana buƙatar kaza dole mu ce wa mutane su bi doka ba ka gaskiya ne a fahimta ta duk wanda yake so ya yi tuki ba zan ce haramun ne ka tuka mota idan baka da lasin ba in ka iya ko idan baka yi renewing ba amma zan ce in ka jawo hatsari akwai kafara a kan in baka da lasin ku gane bambancin yawa ni ba zan ce wa mutane haramun bane saboda yanzu a kasashe da yawa babur ma in zaka hau sai kana da lasin na taɓa baku labari a nan kasan ɗalibi da kiriniya lokacin ina ɗalibta ina madina an kulle ni a sel na 'yan sanda saboda na hau babur ba da lasin aka ga kulle ni na ɗan ga duhu ana fahimta ƙa'ida ce hukuma ta sa saboda baka da lasin ɗin nan abin da ya sa shine kamar dai can ba wai ina nufi a nan ba kamar dai tunda a nan ma ina ce akwai lasin ɗin ma duhun kace zo ni bai ma zan ma ina lasin ɗin yake ba a can suna da hanyar da za a yi tracking ka je wani dalili ya faru ka mutu ana zuwa lasin ɗinka za a ɗauka za a sa a kwamfuta za a gane ga adres ɗinka ga waye ga waye inda za a gane ka mun kuma mutane da yawa suna mutuwa idan a sa a facebook sai waye ya san wannan ga irin kafarsa yana kama da kaza wani ma kan ba za a iya ganewa ba sai ai kwana da kwanaki ba a gane ba in ana bin ka'ida ana ɗaukar irin wannan takarda za a sa a gano menene wa za a nema waye next of kin ba wata wahala mutane da yawa ba sa kiyaye irin wannan kuma wani abun saboda amfanin kanka ne ma ake yi ba saboda wani ko saboda amfanin hukumar ba a'a ba za ka yi biyu musa a'a kai ɗaya kawai ka zaɓi wanda ka fi so mana yanzu kamar wurin aikin mu ta doka ne cewa idan mutum ya shiga kam sai ya koyi mota na wata shida wanda kuma idan ya fito zai tafi yin majalisa bisa jiniya Mhm. wanda cewa idan ya fito inda wannan jini shi ke rakin cewa wannan zai tafi emergency guri mhm. duk wanda yake ta hanya ya bar mishi hanya mhm. idan bai matsa ba har ya ga takurin cewa wani buge shi da wannan zai iya kaure shi gefe sai daga baya idan aka je idan aka je aka gama wancan a kowane suke biyo baya da mu ko da irin hakan zai faru cewa wancan wajen da ya kama da ita misali to shi ake so a yi rasu to idan misali aka bige mutum ya dauka ya har ya mutu tunda mutum yana karkashin goma wannan gaskiya ne ai kawai malam musa ai kafin ma ka gama wannan daidai ne yana magana akan shi ma'aikacin kashe gobara ne sai ce ka cika an zo an tura ka emergency za a je kashe gobara ko za a je ciro wani abuwa sai suka ɗauko mata suna jiniya irin wannan jiniya in ka ji kawai ka kauce sai kai ka tsaya kana yanga ka ƙi ka kauce sai ce su a ka'idan su za a dan kautar da kai sai suka kautar da kai sai ka je ka mutu in ka mutu ka mutu a banza in ka mutu ka mutu a banza saboda wannan ka'ida ka'ida ce ta ko mutum mahaukaci ne wallahi in yaji ji jiniya ya san akwai ne abu ko mutum mahaukaci ne yawwa saboda haka mutum in yaji ji irin wannan lallai ko ambulance an ɗauko mutum ana ƙoƙarin za a ceci ransa ana gudu wannan suna tafiya duk abin da suka yi na sai ne necessity kuma defense ne a kowace doka ba ko a shari'ar Allah haka yake kuma wani an taɓa yin irin haka ma ai a zahiri ma wata shari'a ce da aka yi a ingila akan irin wannan masu kashe gobara ne sun zo suka je suka kaɗa mutane kuma suka zo suka suka tsallake traffic ba su tsaya ba suka jawo hatsari suka je suka suka kashe gobara kuma suka ciro mutane aka zo shari'ar ta zo gaban lardani ya ce wayannan mutane ya kamata a ba su tukuici ne ba ma a kawo su kotu ba hanyar duk da abin da suka jawo saboda neman ceton rai ne a musulunci akwai wannan ka'idar ta cewa idan ka ceci wani ran a in ka kashe wani ran kokarin ceton wani ran to yana iya zama a ɗauke masa a yanzu wanda muka ce yana cikin haɗari yana ƙoƙarin kaucewa sai zai buge wani to ba dalilin haka bane ba yana ƙoƙarin kaucewa bane ya kashe wannan shi wannan da ya tafi shi kenan sai an je lahira a sai da za a sallame shi to ballantana kuma wanda ya ganganci in ka ga irin wannan motoci ka kauce kawai in aka ja ka buge ka gaskiya kai ka jawo kanka ko ba wani ka fara ba diya ba komi amma a rika kula fa Musa yawa saboda wani kai ya ji wannan abun ya ce in sun ɗauko don akwai waɗanda su ba su da wannan dokar yanzu 'yan sanda wanda suke yi ko sojoji saboda kawai su dole a kauce musu suna gudu a mota kowa su buge shi wala wannan duk wanda suka buge akwai yaki a kansu kuma zai iya kaiwa shi buhul amdi ma ko zama qatlul amdi wanda ba su da wannan dokar ko wani mutum kawai saboda shi ɗan siyasa ne doka bata shi wannan ba amma shi in dai ana tafiya ba tsayawa dole a buge kowa waye ya bashi wannan lasisin ba wanda yake da irin wannan waɗanda suke cikin irin wannan su ne waɗanda ake yi saboda in ka ga ɗan siyasa an masa haka to sai dai doka ta yarda akan batun ceton ransa in ana cikin halin emergency akwai abu na tsoro amma har kawai don zai je taro kawai a je ana bubbuge mutane duk wanda aka kashe wannan da duk wanda kai aka sa ka kashe wallahi akwai haƙƙi haka kuma waɗanda suka ɗauko kuɗi duk suna yin irin wannan duk wanda doka ta bashi lasin kamar yadda kai kace ne wanda amma in ba doka ba ce ta baka doka rubutacciya ta baka irin wannan in kai to kamar yadda a hukumance ka yi laifi haka a musulunci ma kana da liability kaka ba wai kawai kowace jiniya bane amma kai ko don zaman lafiyan kanka in ka ji jiniya wallahi ka kauce ko na wace iri ne ka kauce kawai abin ka amma ka tsaya kana cewa saboda kai kai kana da doka ka duba ka ga cewa ai dan siyasa ne aka buge an buge waye wallahi aka buge an buge banza don ka gara ma ka kauce abin ka saboda ko da ganga aka kashe ka dama ba wani ka fara za a yi ba in ka ga na haka kana gida ma za ka iya zuwa a kashe ka in za ka iya zama in za ka iya zama ka kai saboda haka ya kamata mutum ya kula in ya ga irin wannan wasu daga cikin mutane suna da irin wannan kana ganin abu amma mutum sai ki kaucewa kuma yan babur da yawa daga cikin mutane ina la'akari da waɗanda suke irin wannan wani yana tafiya a babur ya duba ce masu motar nan sun cika matsawa mutane sai zai yana tafiya inda masu mota ya kamata su bi za ka don a dan matsa da shi haka aka dan yi abin nan ya kama kaga wannan na tambaye ni bari ta ka fara ba to kai ya ka kai ne na karshe da kai da wannan ko ya sauran wanda da ka samu bai iya motan ba ko kuma wallahi gilu da masallaci ta na faɗa na faɗa na gama da shi na alhaji garba kware Najeriya wani kuma idan wani abu ya faru hukumar da ba da abai da bata damu da abin da ake ba amma bai zaɓe daga wata za a ga a ba ne zuwa kama su ba ba wani abu ba aiwatar da mummuna a kaunar mutum mutane hmm. hukumar nan ba a magana ba kuma a wani irin hukunci wannan hukuma za a sayi ne a karɓar mallan na ji na ji garba na a alaji garba na a alaji garba abin da nake cewa ba ka yi hakuri ka sauka da kai da ni duka yan najeriya nan ne muna magana akan ka'ida ce ta karatu ba dole bane ya zama abin da nan faɗa ni ma shi nake so amma za ka faɗi abin da karatu ya bi ne duk yadda hukuma ta ɓaci hukuma ce kuma dole a mata biyayya duk yadda kake je abubuwa ba su da kyau din nan ina rantsa maka da Allah kamar matsayinka kai na mai hankali ka gwada ba hukuma kuma ka gaya za a yi ka gwada ba hukuma ka jiya abubuwan za su gamo duk yadda kake ji babun nan fa alaji hukuma ko ina take hukuma ce tana yin daidai ba ta yi daidai ba in ta yi inda yake daidai abinda muke faɗa shi ne duk abinda hukuma ta sa doka kai ka bi doka waɗanda suke kai su suna bin doka ko ba su bi wannan bagonka bagonka Allah maɗaukacin sarki ya tsora maka cewa ka sauke hakkin da yake kanka Allah ba zai tambaye ka sauran mutane sun sauke ko ba sauke ba ko ba kai saka cewa Allah don naga ba a yi shi yasa ni ma ban yi ba kana da uzuri ne haka mun mun zo karantar da mutane zamu ga musu bi doka ne kuma yanzu in ba ta dalilin irin wannan karatun da muke ce a bi dokan ba ta yaya ne mutane za su gyara har su bi dokan in yadda kake din misali gwamnati bata damu da kai ba bata maka komi ba za ka za ka yi ka bita sai muka yi shiru muka ce kar a yi haka ɗan kalilan cikin waɗanda suke bi ɗin za su daina bi sai mu zama iri ɗaya mun muka zama iri ɗaya wallahi ba za ka so ka ga yadda an zama iri ɗaya ake yi ba yana ɗaya daga cikin abin da mutane da yawa ba ta ganewa shine cewa ni'imar zaman lafiya mutane ba sa gane ta a cikin zaman lafiya wallahi kuma ni'imar tsari a ce akwai tsari mutane ba sa gane shi wallahi sai sun shiga inda ba tsari inda za ka yi tafiya ka je wata ƙasa wani dalili ya sa da kuskure a kifar da gwamnati a ƙasar a fara yaƙi kana ƙasar wannan ƙasashen afirka ɗin waɗanda aka yi yaƙe-yaƙe da sierra leone da congo da rwanda da irin da libya da liberia da sauransu ka ɗauki libya nan kusa-kusa ka je ka ga daidai lokacin da ba doka da oda ka ga yadda ɗan adam yake wallahi bari ga maka sai animal kingdom ya fi birge ka saboda in ka je animal kingdom ka je garkin zakuna zalla za ga ba su cutar da yan uwansu sai dai in sun haɗu da abinci in ka je zallan inda dabbobi masu cin ciyawa suke haɗe za ga suna zaune lafiya amma ka je garin da doka da oda aka rasa ta aka ce ba gwamnati ka je ka ga yadda abubuwa suke faruwa mutane ba ku taba ganin masifa ba kar ku fatan ku gani wallahi ka gani saboda haka yanda muke nan ku gode mu gode ma Allah wallahi gwamnati tana mana amfani sosai yawa ai a ce a cikin sunan a ce akwai gwamnati kuma akwai doka shi kansa ko wani abu na dan yi barazana haka a gani a ji din wallahi yana da amfani mala akwai abubuwa da yawa da mutane suke neman a ce ba gwamnatin za su Allah ya tsare yanzu tension ka ko a musulunce ne lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu kafin a binne shi da aka yi kwana ukun nan ana cikin wani hali ne fa state of emergency komai yana iya faruwa mutane duk da takobi suke yawo wallahi saboda ba shugaba manzon Allah ne fa sallallahu alaihi shugaban ya kwanta dama ba a riga an nada Abubakar ba ana jira a irin wannan lokacin komai yana iya faruwa shi yasa sahabbai suka ce ba za a zo maganan binne annabi ba fa sai an nada shugaba tukun aka bar aka bar shi sallallahu alaihi wasallam fa hayyan wa mayitan amma wallahi ba a yi maganin binne shi ba sai da aka ce akwai shugaba saboda komai zai da doka da oda lokacin da aka kashe umar dan khattab shi yasa an an soke shi saboda ya san wannan abin sai ya sauri ya ce a kira masa mutane wayannan majalisai na dattijai ina sai ce in istakhlaftu faqad istakhlafa man huwa khairun minni wa in lam astakhlif falam yastakhlif man huwa khairun minni in shiru ban nada kowa ba ban yi laifi ba don annabi bai nada kowa ba in kuma na nada wani ban yi laifi ba don abubakar ya nada wani sai ce ni zan tsaya tsaka tsakiya ne ga mutum shida su suka fi kowa alheri a cikin wannan al'umma a yanzu don ku zaɓi khalifa a tsakaninsu in na cika yace ku je ku fara shawari tun yanzu da ya gazi mutu sai ya mutu sai aka nada Usman Usman bin Affan ku gane rigimar da ta faru zuwa kan maganar abin nan tangal tangal din gwamnati ne fa Usman ya zo ya rasu kashe shi aka yi saboda ba shi aka kashe shi amma aka nada Ali ibnu Abi Talib ka dubi yanda gwamnati da yake bata samu cikakken haɗin kai ba duk shekarun da Ali ya yi fa duka zubar da jini ake yi shekara uku da rabi aka yi ana zubar da jini a shekara shida aka yi ana zubar da jini saboda matsalar gwamnati ba ta samu ta tsaya da kafarta ba mutanen yanki kaza sun balle sun ce su ba su yarda ba da gwamnati mutanen nan sun ce sun yarda ya rasa yadda zai kullum a cikin confusion yake bai samu nutsuwar wallanta na yi wani aiki na gwamnati shi yasa zamanin sayyidina ali ba za ka ji wani abin kirki da aka samu aka yi ba ka dubi lokacin umar da yake gwamnati ta tsaya ka dubi abin da ya a shekara goma ka dubi lokacin usman da yake ta tsaya amma waɗannan shekaru aka suka tafi ba komai yaƙi kawai ake kuma tsakanin dukkan su ba shaɗu Allah ila illa ne kuma waɗansu su duka sun ga manzon Allah amma da yake gwamnati bata tsaya ba wallahi haka zaka ɗauki ka soke ɗan uwanka fitinan gwamnati malam ba karamin fitina ba ka roƙi Allah ya tsare mu da wannan fitina ina Abuja lokacin da aka fara ɗan abubuwan yan sas kanu gwamnati tana nan fa jami'an tsaro suna nan amma wallahi in ka kulla ta wani wurin inda jami'an tsaro ba sani ba ko ba ko abin ya fi karfin su kaga abin da mutane suke yi wallahi za ka sha mamaki kaga ana kashe mutum ana kona gidan motoci ana kashe waye ne kaga mutane kai kace wallahi dabbobi ne karanta me yasa suke kashe wani shi ma bai san me yasa ya kashe shi ba shi wanda aka kashe shi me yasa aka kashe ka shi ma bai sani ba ya fito zai wuce ne amma ta bi ta kansa wannan shine matsalar jijigan gwamnati kan ku fatan irin wannan ku gaya wa mutane cewa su bi doka ko ina ka gaya wa mutane su bi doka saboda matsala mu ce bin doka kuma doka ko gwamnatin kafiri ne kowane ne a bi doka shi yasa ina ne aka fi ina ne hirkwatan kafirci yanzu a duniya ba amerika bane da isra'ila amma ka taba jin musulman can za su ce kullum suna da man yi sulhu da gwamnati da a zauna lafiya shi yasa duk abin da suke yi na cutan musulmi da waye ne amma ba yanda kuka iya shi za a zauna lafiya za ka ga mutum ma kafin ya ci zaɓe sai ya ja hadisi saboda duk wannan abun maslaha ne na gurgurun da kuka mika wuya gurgurun da za a yi da ku haka ake a ko ina ku bi doka jama'a zauna zauna lafiya wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina muhammad wa ala wa wa gobe ba karatu jibi ba karatu sati mai zuwa ba karatu sai sati na gaba bayan sati biyu in Allah ya yarda